This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 60 da mita 41 da mita 24 kai tsaye jamhuriyar Nijar ana iya jin wannan shirya ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murar arewa da alol da kuma niyya. A yanar intanet ma ana iya jin duk lokacin da ake bukata a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. jama'a masu aron mu assalamu alaikum sahabo imam aliyu ne da kuma sauran abokan aiki daga nan birnin washington dc ke fatan an wuni lafiya bayan labaran duniya muna tafi da shirin mu tattauna da farko ga labaran duniya Jama'a sauran assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Mai karanto su Bello Galadanci. Tattaunawar gaggawa da ake yi a garin bakin iyaka mai suna Panmunjom domin kawar da zaman doya da manja tsakanin Koriya ta Arewa da Koriya ta Kudu. Yanzu haka ba a kammala ta ba har zuwa asibancin Lahadi. an fara gudanar da tattaunawar mai mahimmanci da safiya asabar dinnan duk da wa'adi da koriya ta arewa ta shata na ɗaukar matakan soja idan har koriya ta kudu bata kawo ƙarshen surutan farfaganda ba da kuma cire tarin na'urorin amsakuwa a bakin iyakarta da koriya ta arewa yanzu haka dai wa'adin ya cika ba tare da aukuwar wani abu ba kuma ba a cire waɗannan na'urori ba an yi ta tattaunawar ne har zuwa cikin dare kuma ba a ji komai ba game da samun ko rashin samun ci gaba a yankunan maslahan da kuma ma tsawon lokacin da za a share kafin a kammala tattaunawa a nan birnin washington dc jami'an fadar shugaban kasa ta white house sun ce shugaba barack obama na samun karin bayanai akai-akai dangane da lamarin koriyoyin ma'aikatar harkokin wajen amurka ta bakin wani mai magana da yawunta ta ce amurka ta ci gaba da mutunta kawancinta da koriya ta kudu kuma za a ci gaba da aiki da ita kusa da kusa duk da cewa babu wani sakamako mai kwari masu fashin baki sun ce tattaunawar da har yanzu ake ci gaba da yinta ta dakatar da duk wasu matakan soji tsakanin kasashen guda biyu kuma hakan ya ba su damar neman maslaha a diflomasiyance bar mu nahiyar afirka inda akalla mutane goma sha takwas ne aka kashe yau asabar a ƙasar somalia biyo bayan wasu hare-haren bababamai da ake kyautata zaton mayakan sa kai na alshabab ne suka kai su a cewar jami'ai a harin farko sojoji goma sha hudu ne aka kashe sannan sama da ashirin suka samu raunuka a lokacin da wani dan harin kunar bakin wake tukan mota da ke shaƙe da babamai zuwa cikin wani sansanin soji inda dakarun wanzar da zaman lafiya na kungiyar tarayyar afirka wato au waɗanda suka kunshi 'yan somalia da 'yan kenya kuma ake horas da su akan yaƙi da ƙungiyar al-shabab wannan abin ya faru ne a birnin kismayo mai tashi jirgin ruwa a kudancin wannan ƙasa ƙungiyar al-shabab da ta ɗauki alhakin harin da ta yin amfani da wani gidan rediyon ta mai suna andalus kuma ta kara da cewa sojoji 100 ne ta kashe sai dai wannan babban jami'in 'yan sanda a nan somalia mai suna kanal muhammad hassan ya nace a kan cewa sojoji goma sha hudu ne kawai aka kashe sannan wasu tara sun samu raunuka ya kuma kara da cewa akwai waɗanda suka samu a nan raunuka kuma a halin yanzu suna kwance a asibitoci ana sauran labaran duniya ne daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc fasinjojin da suka samu nasarar kubuta daga wani harin ta'addanci a cikin wani jirgin ƙasa da ke tafiya tsakanin biranen amsterdam da paris a turai sun gaya wa manema labarai yau asabar yadda suka yi aiki tare domin kalubalantar wani dan asalin kasar Morocco da ke dauke da bindiga sun kuma yabawa wasu sojojin Amurka guda biyu da suka jagoranci kalubalantar wannan mahari har ma suka ci karfinsa. Jami'a kasar Spain sun ce sun gane mutumin da ya kai wannan hari mai shekaru 26 ne da haihuwa mai tsatsauran ra'ayin addinin musulunci kuma ya share lokuta a ƙasar syria a shekarar da ta gabata jami'an binciken ayyukan ta'addanci a spain sun ce mutumin mai shekaru 26 ya sha da kusan shekara ɗaya a birnin algeciras mai tashi jirgin ruwa a kudancin ƙasar kafin komawa faransa a shekara ta 2014 kana ɗauki hanya zuwa ƙasar syria a ƙarshe wata mota shaƙe da bamamai ta yi bindiga a ƙofar wani asibiti da ke babban birnin kabul babban birnin afghanistan kenan yau asabar lamarin da ya kashe mutane goma sha biyu a cikinsu akwai 'yan kwangilan amurka guda uku da ke aiki tare da dakarun haɗin gwiwa na nato mutane da dama ne suka jikkata daga wannan fashewa wadda aka ji karatta a duk faɗin wannan unguwa kuma ta lalata tare da tarwatsa motoci sama da goma rundunar NETO ba ta bayyana ko suwaye 'yan kwangilar ba amma ta bayyana cewa ɗaya daga cikin ya rasu nan take sannan biyu sun ce gagarunku a lokacin da ake kokarin yi musu magani. Labaran duniya kenan a gamaji daga na sashen Hausa na murya Amurka Bello Habib Galadin ce gabatar. To madalla yanzu kuma ga Ibrahim ka almasi garba da shirinmu na gaba. Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na mu tattauna. Ga shimfiɗar shirin daga El Hikaya kan yadda ta kaya a Najeriya a mako mai shuɗewa. Shugaba Buhari ya soke shugaban hukumar tara kudaden shiga inda ya nada Williams Babatunde Fola. Hakanan ya nada Yahaya Gusawa matsayin shugaban ofishin kasafin kuɗi. Buhari ya ce zai ɗauki ƙarin 'yan sanda dubu goma da kafa kimarorin bincike. sa Sa'adi Sirika ya ce canjin ya samu. Za a samu natsuwa ma kasancewa kana ma da gwamnati duk wanda ya yi insha Allah sai an yi mishi. Matsayin kakakin sojoji kanar kuka sheka kan rashin masaniyarsa ga hari a kukuwa yobe bai gamsar da jagora yankin Ado Malam Madalla ba. Waɗannan da aka ce musu 'yan uwa suna ganin 'ya'yanka an kashe musu uba ka ce ba a kashe kowa ba. Kotun sauraron karar zaɓe ta Yobe da ke Abuja ta gama sauraron bahasi daga sashen ɗan takarar PDP Adamu Waziri inda na gwamna ga Gaidan suka shiga akwatin ba da shaida. Gimba PDP ya yi guga zana. Komin daɗewan farin kare a tike ba zai zama rago ba. Bale na APC ya ce ko oho. Yadda aka ce Adamu Maina Waziri na aka zai da shi ɗan takara. Gwamna ko kamfen ma bai fita ba. Za a fara jigilar alazan Najeriya Alhadin nan daga Kaduna. Nasiru Adamu Ali kamarar Amurka daga Abuja. Najeriya. Haka, yanzu za mu kaɗa zaurenmu na tattaunawa. Yau da ya zauren namu zai kammala zamansa a kanan dabo, inda wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari ya yi ta jagorantar wata tattaunawa kan sha'anin tsaro da zaman lafiya da kuma rawar da ya kamata kowa ya taka. A babi na ƙarshe na wannan tattaunawar, Malam Muhammad Mustapha zai ci gaba da bayaninsa. sannan dole ne gwamnati ta yi ɗau mataki akan abin da kake magana na impunity mutum gashi an san ɓarawo ne amma sai ka ga cewa yau shi ne mai daraja ya fito daga kurkuku an to ana tararsa da wani abu mutum ya saci kuɗi kuma akwai wani tsari da hukumomin yaƙi da cin hanci suke washi fili bagen ya kamata a ƙara duk wannan tsari na fili bagen don mu muna ganin wannan tsari ne na inganta wannan harka ta impunity in ka duba tsohon sakataren majalisar ɗinkin duniya tana magana ake kan zaman lafiya bitrus gali yana cewa za mu yi amfani da zaman lafiya lafiya a kawo ci ko a yi amfani da ci gaba a kawo zaman lafiya wanda yana da kyau ah, gwamnati ta tsaya ta duba yadda za a sami inganta domin zaman lafiya ta wajen kawo kowa da kowa sannan aikin nan da bahari ya fara farkon hawan sa yana soja nawa a against inda sun yaƙi da rashin da'a muna kira gwamnati domin duk wani abun da ya ke faruwa rashin da'a ne ga ƙasa idan aka cusa ɗan ƙasa san ƙasa da kishin ƙasa ina tabbatar maka wasu abubuwan ba za a yi ba ba sai an zo ana bin ka da bulala ba yanzu ka misali ka ɗau makotanmu za ka je ka shiga mota a bus ba sai za ka je kafin bus ɗin ta zo mutane suna kan layi ai mu da mun biyo wannan tsarin amma yanzu kowa ya tarwatse eh, kowa hannu baka hannu kwarya ke to wannan tsarin na war against indiscipline yaki da rashin ɗa'a. muna kira da gwamnati muhammadu bari ta dawo da shi kuma matasan nan da ake kira yan yaƙi da rashin dawa y brigade ya kamata gwamnati ta karfafa mutum da gwamnatin buhari ta tafi matasan nan suke yi da taimakonsu da kuma hukuma waye da kai ta nowa suke taimaka musu ya kamata gwamnati ta shigo ta gaida za a tallafa matasan nan wanda yake aikin sa kai suke yi suna wannan aƙida ta da'a suna kan ta yau sama da shekara talatin har yanzu ina suna kai ko ba wani kuɗi gwamnati tarayya take taimaka musu da shi ba in ka cire training da horo daga hukumar nowa take taimaka ake musu da jagoranci daban ya kamata wannan a taimaka a kai sannan abu na karshe a da maganar tsaro muke akwai ishu na reform reform wanda wasu an fara wasu ba a gama ba wasu gwamnatin su kamar prison reform kamar justice sector reform kamar reform na police reform wannan yana da kyau domin in ka duba kundin tsarin wa'annan hukumomi na tsaro za ka ga cewa dokokin da ta kafa su tun kafin 'yancin najeriya da bayan samun eh, first republic za ka ga har yanzu suna buƙatar repeal akwai wanda za ka ga ana magana cewa an kayi kaza a ci tare ka fan kaza wa ake magana fan yanzu ana magana naira ko kuma akwai za ka ga da a police act ana magana cewa in za a yi police act ana magana in the name of the queen a yi director kaza kaza kaza wa ake magana queen so irin wannan dokoki dole sai a ƙungiyoyi irin namu wanda su suka yi jagoranci ake kokarin kokarin ita majalisa da kuma shi shugaban kaya ya taimaka wannan dokokin a ga cewa an fasan ɗinsu kar a ce an maida su abin a ƙarshe a ƙarshe kira na ƙarshe da nake so zan yi shine jama'a dole ne su ta harkar tsaro harka ce ta kowa jama'a su fito su taimaka jami'an tsaro da bayanai na sirri da kuma su jami'an tsaro su buɗa su janyo ƙungiyoyi da sauran al'umma a yi tafi a hannu kafaɗa da kafaɗa don neman ci gaba da samun iya daidaito a ƙasar mu barsa hoila mai sakonki na karshe um, wannan maganan plibagin inda ya yayi ya saka ni na tuna kaga kamar yanzu abu ne da son zuciya ma irin namu plibagin ai ba wai abin mu bane ba arowa akai baya cikin dokan mu ko wai mai plibagin bargain mana ba ni gishiri in baka manda a shar'ance mana tunda za a zo kayi kaza kayi kaza kayi kaza kayi kaza to za ka yadda kayi ka da kayi ko kuma mostly ma za ka ga ma yawanci EFCC ne masu yawanci da ma ka ga EFCC ne masu wannan e, abin nan plea bargain din to shikenan an kama ka da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza za ka kawo ka fata fit shikenan kowa ya kama gaban shi it is not done su kansu 'yan america masu yin plea bargain din a me suke yi wa plea bargain yawanci zaka ga mutum ne zai yi plea bargain saboda ya testifying akan ana so a kama wanda ya kashe wani ko wani abu most of the cases na plea bargain zaka ga haka ne kuma sannan kamar dokoki da muke magana irin abubuwan cin hanci nan da waye the laws are there commissions din nan duk suna nan duk muna da su su wa'annan fitinannin da muke da su da suka so zuciya suka iska aiki su za a tirsasa kowa ya zo ya aiki mu zo mu zauna alhamdulillah abin da ya faru lokacin zaɓe ya nuna mana cewa najeriya gaba take da kowa to yanda muka nuna najeriya gaba take da kowa to mu zo mu zauna mu haɗu mu haɗa ƙarfi da ƙarfe mu yi wa kanmu faɗa faɗa mu gyara ƙasar mu ya zamana ni yanzu ƴaƴana in za su je makaranta ƴaƴana su ni so nake ƴaƴana su je makarantar gwamnati ba sai sun je makarantar kuɗi ba ba sai ka ɗauki ɗanka ka je ka kai shi ƙasar waje ba sannan kuma a'a babban saƙo kuwa mata mata a gaza alhamdulillah mata akwai kungiyoyi da yawa ni especially wannan ma sakon da akwai wani abu da ya faru a jiya da na ga ya kamata akan babban sakon da nake so na bawa mata a nan shine kaman irin magana abubuwan domestic violence din nan gingimin cikin gida da ake na wani dukan mace ko wani cin zarafin mace akwai kungiyoyi da za su taimaka maka in kana da shi ba kashe maka aure za a yi ba wani abu amma ke ce gida ke ce uwa ke ce shi kan shi miji naki akwai wani saying a greek a ce namiji is the head of the family family amma ita kuma mace ita ce wuyan family din duk inda ta juya nan family din zai yi to mu mata ya kamata mu san ciwon kanmu mu san darajar mu mu tarbiyyantar da yara yanda ya kamata kuma a daraja miji shi ma kuma miji ya daraja ka yanda ya kamata Allah ya samu dace um, uh, captain abdullahi sakonka na ƙarshe. Ah, assalamu alaikum jama'a. Sakona na ƙarshe kusan shine har yanzu dai shawara ce nake ba wa gwamnatin tarayya da kuma hukumar soja wato manya-manyan shine lalle adalci shine zai kawo mana zaman lafiya a ƙasa saboda idan aka yi adalci a su jami'an tsaro kamar yadda nake taɓa kullum shine zai taimaka saboda wasu ƙorafe-ƙorafe da muke yi ko kuma su sojoji suke yi ko kuma 'yan sanda suke yi a cikin a wajajen filayen daga wanda na sha ji ko mun yi ko na ga gani ko makamancin haka wanda ne mutum zai ce haba an je a kashe ni a banza to me ya kawo haka wannan abin da ya kawo haka shine ba a masa adalci ba saboda ba a bashi abin da ya dace ba na haƙoƙinsa kuma kamar yadda Mustapha na Democratic ah, bannan Action Group ya ce shine idan mutum ya mutu yana nan gidansa matakil iyalansa ko da ba a kore su ba to haƙoƙin nasu ba a biya ba to kai kaga dan uwanka an masa haka shi ma wancan ya ga dan uwansa an masa kaga kowa sai ya fara nunnokewa yana ja da baya ba zai je ya tinkari abokan gaba ko kuma ya kawo eh, ya abin da ya dace ba a filin daga malam abati bako to kai kuma za rufe mana zaura to sako na na ƙarshe abinda masana suka faɗa ne a duniya Profesa william zatman masani ne kan abin da ya shafi zaman lafiya da daidaito a tsakanin al'umma da duniya ta san shi ta san rubuce-rubucensa abin da ya faɗa shine wani lokacin mafita tana cikin iskar da ake sheƙa kurin abin bukata shine a kamo ta a ajiye ta akan tebur a tattauna a samu fita don a samu cigaba shi kuma wato professor daniel dana a wani littafinsa managing crisis cewa i rashin saduwa ko sadarwa tsakanin al'umma wanda aka samu rashin fahimtar juna ko kace na ce wato gibin sadarwa gibin sadarwa hmm. shi ike dada sabbab matsaloli amma idan za a wato matsi rashin sadarwa tsakanin al'umma da aka samu rashin fahimtar juna to alhaƙiƙa abubuwa za su iya warwarewa sako na biyu kenan na uku shi kuma shehu malami paul kole na oxford university professor paul kole masani ne akan tattalin arziki akan afirka da kasashen asia a sa da ake cewa the bottom billion mafita shi kowane gwamnati kowace gwamnati musamman a kasashe masu tasowa irin su afirka da latin america da asia shine su gina tattalin arziki mai karfi su baiwa matasa wato ilimi mai inganci inda yake za a sami zaman lafiya a tsakanin al'umma daga ƙarshe wato saƙona shine saƙon da malami na wanda ake cewa professor john diaz a jami'ar kent yake cewa duk inda kuka je sako shi koya mana abin da muke cewa political negotiation and mediation ce a babban digiri saboda ka duk inda kuka je sakon ne duk al'ummar da ba za ta gina tattalin arzikin matasa ba to ba za ta rabi ba za ta rabu da tashin hankali ba saboda haka muna kira ga shugabanni su zo da tsare-tsare da manufofi da za su gina tattalin arziki na matasa a najeriya wannan idan aka yi shi zai ba da mafita shi zai sa a zauna lafiya To masu saurare kusan sama da sa'a guda kenan kuka ji mu da malamai. Godiya ta musamman ga waɗannan malamai da suka ba mu gudunmawa kuma muna fata nan gaba idan mun gayyace ku za ku ara mana lokacinku domin mu yi tattauna irin wannan dan ci gaba da alfanin ƙasar mu da al'ummar ƙasar baki ɗaya. Yanzu a madadin shi Malam Abbati Tibako mai sharhi kan al'amuran siyasa da diplomasiya kuma ɗalibi a jami'ar kent university da ke birtaniya da kuma kaftin abdullahi ba koja adamu kamar da kuka ji shi jami'in tsaro ne tsoho kuma sabo ya yi aiki a yakin da aka yi a liberia karkashin kungiyar nan ta rundunar sojin afirka da ake kira ecomoc kuma har yanzu yana ta'ammali da harkokin lamuran tsaro har ma ya kai ga kafa kamfani da ake ce masa aban jeru. kuma har ila marubuci ne kan al'amuran da suka shafi tsaro da zamantakewa barista huwaila kuma kamar yadda sunan ya nuna lauya ce kuma mai gwagwarmayar 'yancin mata da yara da kare lafiyarsu da wato abin da ya shafi dukkanin rayuwarsu kuma ita ce sakatariya ko kuma tana rike da mukamin sakatare na kungiyar lauyin mata ta ƙasa reshen jihar kano ma mustapha muna godiya shi kuma yana kungiyar nan da ake cewa kamar yadda muka faɗa ta democratic action group wanda suke rajin eh, shimfiɗa salon mulkin demokaradiyya a najeriya da kuma tabbatar da zaman lafiya da wayar da kan matasa game da salon demokaradiyya din da sauran al'amura masu nasaba da wannan godiya ta musamman ga shirin nan na nigeria stability and reconciliation program wani shiri ne mai rajin wanzar da zaman lafiya da kuma tabbatar da daidaito a tsakanin al'umma sun ba mu gudunmawa sosai kuma muna godiya kuma za mu ci gaba da tafiya tare domin kai ga gaci insha Allah a madadin dukkanin malaman nan da kuma hukumomin da suke aiki a karkashin su da kuma muryar Amurka wacce ta dauki gabarin gabatar da wannan shiri sunana Mahmud Ibrahim Kwari nake cewa wassalamu alaikum haka dai sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin wata sabuwar tattaunawar Da wannan muka zo babin sauraron jawaban dattawan arewacin Najeriya game da hanya mafi dacewa ta kubutar da arewar daga matsalar tsaro da rashin tsari. Yau dattawan da za su sake yi wa 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne Dr. Junaid Muhammad daga kanan Dabo, wanda zai gabatar da kashi na biyu na jawabinsa, da kuma rabaran Ibrahim Usman daga Katsina. Ga Dr. Junaid Muhammad. Assalamu alaikum. yadda mutane suke cikin musifa da bala'i da talauci rashin aikin yi da jahilci da rashin aikin asibiti na lafiya da makarantu da yara suke sa ba su da aikin ba su da sana'a wanda suke yin yin su shiga wannan boko haram nan da sauran saboda jahilci addinin ma ba su sani ba ba su san al'adar su ba ba san ya kamata ba san haƙƙin su game da ƙasa da iyayensu da sauransu ba idan aka bari suka ci gaba da haɓaka suna gawurta wannan yaran ba ma wai a zo a yi sabon gwamnati a zo a yi zaɓe a kori gwamnatin da bata iya aiki ba a zalima nan gaba za a zo a juyin juya hali wanda idan an yi da wanda yi da wanda ba yi kowa sai ya shiga wani mummuna abu kuma wannan ba sabon ne a tarihi idan mutane suna da sun kan tarihi san cewa a juyin juya hali da aka yi a faransa a alif dari bakwai da tamanin da tara duk a fito aiki bakin titi duk wanda ha ganin shi a duba hannunsa idan da kanta a shi kenan ya wuce shi talaka ne ba ba ba zalibi ne duk wanda hannunsa ba kanta ko ya yi laifi ko ba ya laifi sai a yanka shi to yin wannan zai iya a gare mu domin idan ba a yadda an yi juyi an yi shari'a ta hankali ba an kira kowa an ce bayanin abin da ya yi da wanda bai yi ba da kuma kuɗin da aka tarar sun sulwanta hannunsa to nan gaban an zo yara ne za su zo su yi ta'adda su kasa kace da ƙasar gabaki da kuma hankali ba dalilin tara da kasar kenan ai hankali ai hattara ai hankali ai hattara akwai wasu mutane aka wanda ni na san a zaman baya da aka yi lokacin murtala an kwace su daga baya da rashin adalci da kuma zalunci irin na rashin mutunci abin da aka san sun laifi an kwace aka mashi a nan wani bayan binciken eh, alhakim da kuma jasuri a nan kano aka ɗauko dukiyoyin na aka dawo musu da su kuma ba ga kowa ba bayan dokoki da an karɓe su bisa kan doka daga ba kuma ka ɗauko kamar musu da su a cikin sirri suka ci gaba da mamaye abin da suke yi shine yanzu waɗannan suna jin tsoron kowanne za ta faru domin a irin wannan karan ma ko ba su yi aikin siyasa na ko aikin gwamnati ba suna son a dawo irin wannan <clears throat> abin da mun hannuwa ka suka tashi a ɗiyu dukiyar gwamnati a yi ɓannarta a yi abin da ga dama ku hankali a yi hankali a yi hankali na fatan mutane za su yi tunani kan waɗannan abubuwa na fata na fata mutane za su yi la'akari da wannan domin ba gwamnati kurin aikin da minista ba wanda zai je ya sata kuma in za a da minista ma sai an naɗa wanda ka tabbatar an tace a da an bashi amana bai ci ba amma mutumin da za an bashi amana ya cika lokaci za ka bashi amana wani hauka ne kuma idan mutum yana da wani laifi wanda ba a sani ba sun masu bincike eh, yan sanda farin kaya suka samu dole abu wannan bahasin kuma ni na san a wancan gwamnatin bahari akwai mutane da abokansa ne ya san su ya so ya ba su mukamai da aka zo ka ci ga su waɗanda an same su da kaza kaza kaza kaza bai naɗa su ba kuma wannan shine adalci domin ka ɗauki abin da yake ba mahallinsa ba ka sashi a wannan mahallin shine zalunci kuma kowace ƙwayar abokin gurbinta ni da kake san mutum idan aikin za ka bashi ko bai iya ba ko kuma idan ka bashi zai je ya ci rashin ya ci hanci ya zai ba zai kula da hakkin mutane ba ka bashi salamu alaikum a kuma lafiya ai hankali ai hankali to shi ma rabaran ibrahim usman ya ce mafita kawai ita ce a gudu tare don a tsira tare to jama'a yan uwa na. maza da mata 'yan Najeriya ni Rabran Ibrahim Usman daga Eko Jariye Katsina ina mai farin ciki domin in yi kira gare mu sabili da lokacin da muka samu kanmu a ciki da ƙasanmu Najeriya akwai sabuwar gwamnati wadda aka samu akwai shirye-shirye wanda gamman tana yi domin ta ga cewa an yi ƙoƙari an yi yaƙi da cin hanci da rashawa. so yan uwana maza da mata yan najeriya krista da musulmi ina kira da mu yi haɗin kai mu ba da goyon baya ta kowane fanni domin a ga cewa an yi abin da zai taimaka ta kowane fanni domin guri ko manufa da ake so a cimuwa domin a ga cewa ƙasar nan an magance ko an rage dukkan abubuwan da suka zama na cin hanci da rashawa a wannan ƙasa tamu. ita gwamnati tana da guri da manufa amma gwamnati idan muka duba ita kaɗai hannu ɗaya baya ɗaukar jimka muna buƙata mu haɗa hannu tare mu yi aiki tare ta kowane fanni kada ka ce ko kuma kada ki ce ni ba ma'aikacin gwamnati ba ne ko ni ba babban ma'aikacin gwamnati ba ne mu yi ƙoƙari mu haɗa kai tare da yake dukkan mu 'yan najeriya muslims da christian muna da imani ga Allah maɗaukakin sarki idan kau haka ne wajibi ne mai yarda mu haɗa hannu mu ga cewa wannan manufa da ake da ita an cin nasara a kanta sa'ilin nan ina sake kira ga dukkan waɗanda suke da hannu ko waɗanda za a zaɓa su zama ministoci nan gaba cikin ƙasar nan muna da guri da manufa mu ga cewa mun yi addu'o'i mun ba da hannu waɗanda za a zaɓa su zama ministoci cikin ƙasar nan Allah mai iko ya yi aikinsa a samu mutane waɗanda suke da kishin ƙasar nan waɗanda suke da kishin ƙasar nan da za su haɗa hannu tare su yi aiki wanda zai ba da haɗin kan ƙasar nan kudu da arewa gaba da yamma kuma ya zamana cewa sun yi tattalin abin da zai ba da ci gaban wannan ƙasa. salin nan ina mai addu'a ga shi shugaba da waɗanda duk suke da hannu zaɓaɓɓu na yanzu su ji tsoron Allah su kuma dubi wannan mukami da Allah ya ba su daga shi shugaba da gwamnoni da 'yan majalisa domin su tsaya su yi wa ƙasan nan aiki Allah kuma zai masa sakayya. Saboda haka ina kira da addu'a domin Allah ya jagoranci su yi abin da zai sa wannan ƙasa tamu ta zauna lafiya. salinan ga magana ta zancen ta da zaune tsaye musamman arewa maso gabas ta ƙasar nan wanda ake ta fama da magana zancen boko haram muna addu'a ga allah maɗaukakin sarki domin ya kawo mana maslaha da sulhu cikin wannan al'amari su wa'anda suke wannan yaƙi su gare yana da daraja su ga mutuncin ran ɗan adam da allah ya halitta muna kira da addu'a zuwa gare su domin su ga darajar rai na ɗan adam da Allah ya halitta domin su dawo su zauna ƙasan nan mai aiki tare domin haɗa kan ƙasan nan tare wannan shine kirana da addu'ata da fatan Allah maɗaukakin sarki zai yi aiki cikin zukatan waɗanda suke da irin wannan niyya. Jalla allazi guda sau jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin namu tattauna na wannan jiban sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anishuwa da kwanciyar hankali da lumana. To madalla a gaida malamai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC inda agogonmu ke cewa karfe biyar saura minti hudu. Bello Habib Garadanci ya kimtsa da shirinmu na karshe labarai wannan karon a takaice. masawaro tattaunawar gaggawa da ake yi a garin bakin iyaka mai suna panmunjom domin kawar da zaman doya da manja tsakanin koriya ta arewa da koriya ta kudu yanzu haka dai ba a kammala wannan tattaunawa ba asibancin lahadi kenan an fara gudanar da tattaunawar mai mahimmanci ne da sabiya asabar din nan duk da wa'adi da koriya ta arewa ta shata na daukar matakan soja don har koriya ta kudu ba ta kawo karshen surutan farfaganda ba da kuma cire tarin na'urorin amsa kowa a bakin iyakarta da koriya ta arewa bari mu taɓo nahiyar afirka inda akalla mutane goma sha takwas ne aka kashe yau asabar a ƙasar somalia biyo bayan wasu har-haren bama da ake kyautata zaton mayakan sa na alshabab ne suka kai su a cewar jami'ai a harin farko sojoji goma sha hudu ne suka rasa rayukansu sama, da ishirin suka samu raunuka a lokacin da wani dan harin kunar bakin wake tuka motar da ke shaƙe da mabamai zuwa cikin wani sansanin sojoji inda dakarun wanzu da zaman lafiya na kungiyar tarayyar afirka wato au waɗanda suka kunshi 'yan samaliya da 'yan kenya kuma ke horas da su akan aiki da yaƙi da ƙungiyar al-shabab kuma wannan abu ya faru ne a birnin kismayo mai tashar jirgin ruwa a kudancin wannan ƙasa masu fasinjojin da suka samu nasarar kubuta daga wani harin ta'addanci a cikin wani jirgin ƙasa da ke tafiya tsakanin biranen amsterdam da paris duk a tarayyar turai sun gawa manema labarai yau asabar yadda suka yi aiki tare domin kalubalantar wani ɗan asalin ƙasar morocco wanda yake dauke da bindiga kuma sun yaba wa wasu amurkawa guda biyu waɗanda suka taimaka har aka kama wannan mutum aka kwace makamin da ke hannunsa a ƙarshe wata mota shaƙi da mai ta yi bindiga a kofar wani asibiti da ke babban birnin kabul a ƙasar afghanistan yau asabar kenan lamarin da ya kashe mutane guda goma sha biyu a cikinsu akwai 'yan kwangilan amurka guda uku da ke aiki tare da dakarun haɗin gwiwa na neto mutane da dama ne suka samu jikkata daga wannan fashewa wadda aka ji karata a duk faɗin wata unguwa kuma ta lalata tare da tarwatsa motoci sama da ashirin rundunar neto dai bata bayyana ko suwaye 'yan kwangilan nan ba amma ta bayyana cewa ɗaya daga cikin su nan take sannan biyu suka ce ku a lokacin da ake kokarin yi musu magani to madalla gaishe ka dole kuma masu haro da haka Allah ya kamo karshen shirin namu a daren nan sai kuma can da asubahi da ikon Allah wato da safiyar Lahadi za mu sake dawowa da wani sabon shiri ciki har da rahoto na musamman da kuma shirin zaɓe ko naɗi. yanzu kam a madadin bello habib galadanci wadda gabatar da labarai da yemi obajimi wadda kula da akin gabatar da shirye-shirye mu da ma injiniya malam zubair a nan ne sahaba imam aliyu zan dakata yin sallama da ku mu zama lafiya. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.